asuwaju remix da dodo tafiya bandira eh. jirgin gaisera eh. sai san hakura eh. ku fito hakara wajen mai tabbara wanki gagara zan ma tambara

workers are all out here to support Asuwaju and So I want to give us a little definition on who Bello Matawalle Muradun is. Bello Matawalle is a planned man, an experienced and competent governor. He is a man who has a lot of passion and sympathy for his people. What else do we need from a governor? Then who else is competent to, to be our next governor? Democratic talker. a wannan tafiya ta mu ta asuwaju a matawalle abubuwa da yawa da muke bukata a najeriya suna tare da hannun wa'annan mutane musamman ma a nan zamfara ita kasa najeriya gaba shin kana da wayo kina da wayo da har za mu tsaya muna biyan wa'anda ba su dace a mulkin kasar mu ba ba mu wa'anda muke bukata a wannan tafiya ba ce asuwaju a matawallan maradu allah shi dafa mana al'ummar jihar zamfara da najeriya baki daya matasa maza da mata yara da manya ku fito kwanku da kwarkwatan domin zaben shugabanni na gari waɗanda za su taimaka wa al'ummar jihar zamfara najeriya sai a tuwaju zamfara sai dr bello muhammad matawallan maradon zamfara tiktokers we stand for tiktokers to jama'a dubara dai ta rage ga mai shiga rijiya ina yan uwana hilani don allah ku zo ku zaɓi da bello matawallan maradun ba ka zaɓin datta bello maradun sai ka haɗa da wannan ka zama ɗanɗan jam'iyya na gari in ba haka ba dangi ku yi ƙoƙari ku zaɓi datta bello ku haɗa da katin ku kar ku bi masu zuwa yawon kotu domin can kudaden dangi mu sun ka ƙare shanu na kare kowa ya yi ƙoƙari ya zaɓi datta bello maradun jihar zamfara kun sani yan uwa babu abin da bai muna ba kuma ya taimaki kowa da kowa ja zamfara sannan sai kun hada da shugaban gaba ɗai shine wanda ake shema asuwaju bola ahmad tinubu in ba ku zaɓe shi ba jama'a ba ku yi komi ba ku yi apc sak kada ku bar kowa don girma allah kowa da kowa ya hito don girma Allah dangi kuna ji na dai ko kan ku tsaya ku biye waɗanda suka yawon kotu kun ga shanunsu sun kare mu kuma kun ga mu nan ne alhamdulillah ma sha Allah mun gode ka shiri da ana kiran ka dodo da mata wallan ne fari ka shiri da tsawo tsawo mahasada almutawalli to assalamu alaikum wa rahmatullah suna na hajara abdu an fi sani na da maintain ni mazauniyar nan jihar zamfara ce nan gusau to kuma ni ce shugaba ta zamfara tiktokers ko asuwaju almatawalli so makasudin na kirkirar wannan kungiyar shine don mu ƙara wayar ma mutane da kai akan ayyukan alkhairai na shugabanmu wato gwamnanmu dr bello muhammad matawali saboda ya yi abubuwa da dama da mu gare mu mata ya taimake mu tun da yanzu da zuwan shi an rage cin zarafin mata ya taimake mata ta hanyar asibiti makarantun nan mu da abubuwa dai da dama su su an makasudinmu mu na kirkirar waga kungiya saboda mu ƙara nuna ma duniya mu ƙara nuna ma mutanen jihar zamfara cewa amfanin bello matawalli ga kun hito kun nishadantu ni hakan ke nufi to shi dai kafa ta tiktok wurin nishadi ne so shi yasa ka ga duk abin da muka yi anan na nishadi ne kuma ta hanyar nishadin nan muka isar da sakonni da yawa a kasancewar akwai masu amfani da wannan shafi na tiktok da dama a jihar zamfara musamman kuma mabiya jam'iyyar apc a jihar zamfara sai ga kun zo ƙasa ga mutum talatin me hakan ke nufi kai yawan kwallon ko kuma ya a'a shugabannin kungiyar tiktok ta jihar zamfara shugabannin ta ɗai ne waɗanga waɗanda mun ka ƙirƙira ba wai iyakanmu kenan ba muna da su da yawa so yanzu so man taɓi ne muka yi abin zai samu karbuwa ko yaya kuma alhamdulillah ba mu ma yi tsammaci haka ba so kun ga daga haka zai ba mu damar zuwa next step ɗin da za mu kinan al'ummar jihar zamfara da ma masu amfani da wannan kafa su shirya a lokacin da za ku yi babban gangami na masu amfani da wannan kafa tabbas al'ummar jihar zamfara ta kafa zamfara ta tiktokers so mun san su kuma sun san mu muna kuma da yawa so kuma dukkan su a willing to join kusan majority din su da yawan su irin sun shirya sun ma aza gaba ɗaya yanzu za a yi so amma mun ɗan dakatar da su su bari dai nan gaba kaɗan za mu taranta mu gangamin in allah ya so ya yarda farko dai sunana aminu shabushalli ne mai sakatare na wannan ƙungiya mai suna asuwaju almatawalli tiktokers miyar jara a yanku na kirkira wannan kungiya tare da aiwatar da ita a jihar zamfara na'am wato abin da a ra'ayinmu ga tafiya da wannan kungiya mun kai ga cewa ya kamata a yi ta shine da kowaɗanne abubuwa na kafafen sadarwa ko iri tana buƙatar a ga cewa kun kun ƙoƙari kun tallata mutanenku da kuke yi na jam'iyyar ku misali so mun yi ohani da wannan tiktok muga cewa kafa ce mai ɗauke da ɗimbin al'umma a cikinta wanda dukkan ji za a ga al'umma cikinta da yawa su mu yi da ita ne matsayin mu na matasa mu isar da wani saƙo mai zaman kanshi cikin nishaɗi TV mai biredi TV ga mai biredi TV da kallo hannun shaɗi sai mai biredi TV ga gasa online TV mai biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.